a cikin littafin babban malaminmu a shekul allama muhammad bin salih al-jaimin alaihi rahmatullah wato fawa'idu taqwa min al-qur'an al-karim kuma a wannan masallaci jami'un sayyidina muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhuma da izinin Allah za mu tashi al-fa'idatul khamsu fa'ida ta hamsin a cikin littafin annal khayra fi man assasa bunyanahu ala taqwa annal khaira kullun alheri yana tabbata ne fi man assasa bunyanahu ala taqwa akan ga wanda ya gina ya kafa gininsa ala taqwa akan tsoron Allah da kuma bin dokokin Allah duk abin da zaka yi to ka sa tsoron Allah a ciki Allah zai tabbatar maka da alkhairi a ciki malamai sun tattauna akan me ake cewa alkhair wasu suka ce alkhairu wal khair min al-alfaz allati la tu'arraf yana cikin lafuzan da ba a tarifin su ba a ba su ma'ana amma mana ibn al-qayyim rahimahullah yace alkhair ma yu'aqibu ladzatan abinda ake cewa alheri shine abinda idan ka aikata shi to zai haifar maka da daɗi ma yu'aqibu ladza wa sharru ma yu'aqqibu alaman sharri kuma kishiyar alheri to shi kuma shine abinda in ka aikata shi zai haifar wa mutum sakamako na raɗaɗi da azaba to alkhairi na tabbata ne ga mutumin da in zai gina wani abu kowane abu ne to ya zama ya gina wannan abun a bisa ta kuwa? ta'sis nan kana biyu akwai ta'sisul hissi akwai at ma'anawi at hissi ka kafa wani abu ka dasa shi kamar masallaci kamar gidanka kamar makaranta duk wani abu dai ne amfani ko amfanin duniya amfani na kusa ko amfani na lahira wanda ake tsammanin a ci gajiyarsa a lahira to idan ka gina shi in za ka gina shi ka gina shi akan takwa shine za ka samu alkhairi alheri kuma kamar yadda aka faɗa mana shine abin da zai haifar maka da daɗi da farin ciki sannan akwai at-ta'sisul ma'nawi ka kafa wani abu wanda ba ganin shi ake ba kamar misali misali na na filfili na sallah ko na filfili na azumi da makamantan ayyuka na ibada wanda ba jiki bane su to duk idan mutum ya gina su akan takwa to shi ne zai samu alkhairi amma idan mutum ya zama bai gina su akan takwa ba to wal iyazu billah ba za su haifan masa da alkhairi ba wancan masallacin da Allah ya ce wa manzo Allah salama, la taqun fihi abadan kakka take ka tsaya ka ce za ka yi sallah a wannan masallacin har abada masjidu birari wanda ya zama yana da siffofi miyagu guda hudu waɗanda alkur'ani mai girma ya ambace su to sai Allah ta'ala ya ce afaman astasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun amman astasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin afaman astasa bunyanahu yanzu wanda ya dasa ginin sa na masallaci ala taqwa ya ya dasa shi akan taqwa tsoron Allah da kuma kiyaye dokokin Allah min Allah wannan taqwa daga Allah Allah kawai yake jin tsoro kuma yake fatan ya bashi lada domin umarnin Allah ya bi na a gina masallaci wa kuma da neman yarda a wajen Allah subhanahu wa Allah ya yarda da shi ya gina masallaci ba dan fariya ba ya gina masallaci ba don riya ba ya gina masallaci ba don yeburo koko da takama da shi cewa shi ya gina masallaci ba a yaddar Allah subhanahu wa ta'ala yake nema ita ce manufarsa khairun to wannan shine yafi alheri amman asasa bunyanahu ko ko wanda ya dasa gininsa na masallacinsa ala shafa jufin hari akan gefe wanda ake tsammanin zai rufta ya ruguje cikin jahannama ƙarshe fanhara bihi fi nari jahannam sai ya ruguza ya fada cikin wutar jahannama wanne ne yake alheri na farkon ko na biyan afaman assasa bunyanahu ala taqwa min wa ridwani khairun عمن أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ألا بايا شريد متانا لسك الزعلمين ولن لسك منافقي كافرين ألا بايا شريد دسو ألا بايا شريد دسو ألا قدر أمس شوى سوها لك قولي wa'azin da za a بذات جبو بذات جانبا in ana wa'azi ana jawo ayoyin Allah da sunnar manzo Allah ta sallama hadisansa sai su ji kamar kida ake musu ba za su ji ba ba za su taurara ba ba za su amfane su ba shine wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah ba zai shiryar da su ba la yahdihim hidayata tawfiqi shiriya ta dacewa Allah madaukakin sarki ya kaddara musu cewa su batattu ne wannan tambayar Allah subhanahu wata'ala ya yi ta malamanmu na balaga suna ce mata su'alu taqriri su'alu taqriri tambaya ce amma tabbatarwa ake yi kamar Allah ta'ala wallahu a'lam kamar Allah yana cewa ne man assasa bunyanahu sai ka cira afa man sai ka cira afa eh shi man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayru khayrun kawai la man assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam su'alu taqrir tambaya ce amma tabbatarwa ake yi domin amsar a fili take kamar misali sai mutum ya zo eh, yana yana yana abinda malaman mu suke ce mishi qiyasul aql qiyasul aql sai a ce wa mutum da bayan gida da tuwon shinkafa wanne ka fi so kaga wannan la iya ila hada su'al su'alu taqririn ne ce kowa na san tuwon shinkafa ba bayan gida ba haka ne ko kai shine wannan wannan shine kamar yadda ai kafirai ne abin nan masu cin riba suka ce ne zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba sai Allah ya ce wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba kamar Allah yana ce mana wa laysa ar-riba al-bay'a wa laysa al-bay'u riba cinikin Allah cinikin da Allah ya yarda da a yi shi kasuwancin da Allah ya yarda da a yi shi ba zai taba zama riba ba riba da Allah ya haramta ba za ta taba zama ciniki ba to haka nan mutumin da ya gina ya assasa ginin sa, ya kafa harsashin ginin sa akan takwa dan Allah yake ba neman rijima ba ba ta da fitina ba ya gina masallacin Allah ne domin abautawa Allah daga cikin darajar masallaci idafatuhu ila Allah duk inda Allah zai faɗi masallaci a cikin Alƙur'ani sai ya danganta masallacin zuwa gare shi in ka bi ƙur'ani duka haka wa annal masajida lillahi innama ya'muru masajida Allah haka duk haka za ka ta ganin su to saboda haka duk abin da mutum zai yi shi akan takwa to shine akwai alkhairi a ciki amma mutum abinda mutum zai gina shi akan saban Allah to shi ce shi sa ƙarshen ababen da ake gina su akan saban Allah ba akan taqwa Allah ba shine Allah maɗaukakin saki ya halakar da su in an bar abin a duniya ya daɗe yana jan zarensa to sakamakon sa fanhara bihi fi nari jahannam zai rifta da mai yin sa fi nari jahannam a cikin wutar jahannama wanda aba wanda tarihi ya tabbatar da ababen da aka gina su ba ba akan manufa ta Allah ba ba sa dorewa ba sa dorewa halaka suke zama wa masu su halaka suke zama wa masu su so daka duk abin da mutum zai gina to ya gina shi a bisa takwa a bisa takwa shi yasa hatta gida ku duba gidan da zaka zauna a tarbiyyar musulunci akwai ƙawa'idu bina ilbait ƙa'idojin gina gida ƙa'idoji na shari'a wanda suka samar da gina gida in mutum zai gina gida waɗanne ƙa'idoji ake ake wajen gina gidan nan ta ana kallon ana ana kallon waɗannan abubuwa suna nan wannan wani batu ne kuma mai cin gashin kansa wannan aya cikakkiyar aya ce ya kama nan bai kawo ƙarshen ta ba ƙarshen ta shine wallahu la yahdi alqawmal zalimin Allah madaukakin sarki ka'idar sa baya shiryar da mutanen da ya hukunta musu halaka cewa su azzalimai ne kafirai munafikai wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara masa sha'awa, to shaqiyyi ne in duk masu wa'azin duniya da annabawan Allah da manzanni za su haɗu a kansa suna masa wa'azi to la tanfa'uhum la tanfa'uhu mau'izatuhu wa'azuzan su ba za su masa amfani ba alfa'idatul hadiyatu wal khamsu fa'ida ta 51 anna taqwa mani'un min al-istizani fil jihad lalle taqwa tana hana ai musulmi ba ma sai an ce an ba sai ya nemi izini ba a wajen jihadi saboda ya san wani abu ne da Allah ya riga ya umarce shi da yayi saboda ka ba sai ya nemi izini baya zuwa ya nemi izini baya neman izini a'a ya san da shi a ciki aikin sa ne aikin ka da zaka yi sai ka nemi izini ai shi yasa aka ce lattikharata fil wajibat ka'ida ce wannan ta fiqhu ba a istikhara a abin da yake wajibi yanzu za mu salla asuba sai mutum ya ce to bari sai istikhara shin sallar asuban nan alheri ce ko ba alheri ba kafin yayi wa innamal al-istikharatu fil mubah abubuwan da suke mubahai halal su ne aka baka cewa kai istikhara a ciki amma alfara'idu kulluha khairu Farnan Allah dukkanin su alheri amma mubahi saboda shi jawazul wajhaini ne da yin sa da barin sa duk daya to anan ne aka ce maka kai istikhara kai istikhara amma wajibi ba a istikhara a cikin wajibi za ka zo karatu sai ka ce bari ke istikhara akwai alheri a zuwanka karatu a alheri ne wannan zalla kawai ka yi za ka ba wani sadaka kakka ce za ka yi istikhara ka yau akwai alheri a cikin bashi sadakan nan ko babu yi kawai shi yasa annabi sassama ya ba mu labarin mutumin da ya fitar da zakashi da ya tashi zai fitar da ta ya tashi ba da da daddare sai ya je ba wani shi barawo ne aka waye gari aka yi ta cewa tu suddiqa ala tariqi an an ba barawo zakka aka yi ta ce kuce a gari wannan mai dukiyar ya ce Allah na fitar da zakka dan kai kuma kaga hannun da ta fada sai aka ce wannan barawon la'allahu yasta'tib ana fatan ta sanadiyar zakar nan da aka ba shi ya tuba ya bar ya sata gobe ya fita zai sata zai zai zakka sai ya gamu da wata mata kawai sai ya bata ashe kilakici aka waye gari ana cewa to fuddiqa ala baghiyin an an ba an ba karuwa zakka aka yi ta surutu ya sake dawowa ya ce Allah ga kuma abin da na sake yi ita ma aka ce ana fatan ta tuba gobe ya fita jibi kenan ko a rana ta uku <clears throat> kawai da ya tafi kawai sai ya je sai ya ba da zakka yana ba da zakka a shi wani hamshatin mai dukiya ya ba amma matsolo marwaci aka waye gari ana cewa suddika ala ghaniyin yau kuma mawadaci aka ba zakka ya dawo ya ce ya Allah har kuma abin da dai sake faruwa da ni aka ce ana fatan ya koya zakkar daga nan shi ma ya daina annabin zamanin ake wa domin alƙasasun nabawi ne kissa ce ta mai ba bamu labari cikin waɗanda suke kafin mu so da ka ba a istikhara a wajibi ka je kai wani cikin sahabbai abin nan ma'an ibn ziyad ma'an ibn ziyad eh, yazid kai ma'an ibn yazid da ya ta ya zakarsa sai ya ajiye da ya ajiye kafin ya raba kawai sai ɗansa eh, ɗan shi ne ma'an baban yazidu saboda haka yazidu ya fitar da zakka kawai sai ɗan shi babba magidanci sai zo ya ɗau zakka da ya zo ya gan shi sai ya ce masa ma wallahi ma iyaka ƙasattu ce wallahi zakan nan ba kai ne nufin ba ba a je min kayana ya ce a'a ya tafi wajen manzo Allah ta salama manzo Allah ta salama ya ce na kama a hasta ya ma'anu wa na kama na waita ya yazidu kai ma'anu abinda ka dauka nan ya zama naka zakakka ce Allah ne baka kai kuma yazidu abinda kai ya yi na zakka Allah ya alfa ko da ta faɗa hannun wanda bai cancanta ka ba ba ko ba shi ke niyya ba to ta yi akwai wanda zai tada ta manzo sama ya ce ta yi kare shi na. to sau da haka idan mutum yana da takawa ayyukan alkhairi na wajibi baya neman izini a cikinsu, kawai zai yi ne wa anna biha tunalu khassatu kuma da takawa ake samun ma'iyya kasancewa tare da Allah kasancewa keɓantacciya wadda mun yi bayani a kanta ba su ɗaya ba ba su biyu ba ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum dilbatan wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani qatilul ladina nuna ku yaƙi waɗanda suke kusa-kusa da kudin nan na gefen madina min al-kufari na kafirai wal yajidu fikum gilva su samu kaushin hali a tare da ku su samu kaushin hali a gare ku domin eh, ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nau'ukan ƙarfi daga cikin ƙarfin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum akwai alƙuwatul ghabadiyya akwai ƙarfi na hushi to al'uwatul ghadabiyya tasirin wannan karfin shine a jihadi da kuma inkarul munkar domin mutumin da ya zama bayi da kuwa ghadabiyya a nan inda ake yaban hushi kenan hushi ake sansa wanda in ka yi shi zaka samu lada shi yasa shi hushi la yuzammu Aflan sannan wala yumdahu Aflan wa inna ma yumdahu bi ma ta minhu fushi shi abinda ake kalla shi ne me zai gadar to daga nan ne sai a yabe shi ko a kushe shi kushi domin Allah in an saba wa Allah to wannan wajibi ne mutum ya ga ana saban Allah ya kifi fushi ya nuna ai shi ba kayansu ba ne kayansu malon wane ne kuma yana kallo ana saba wa Allah zai jin komai wannan yana da matsala a imanin shi ka ji haushi in ka ana saba wa Allah Allah zai rubuta maka lada irin wannan hushin hushin da annabi Musa alaihi salam ne yake da faraja Musa ila qaumihi ghadban asifan siffa bi aka bashi ghadban kuma asif yazo ya dawo yana cikin fushi yana cikin hushi da da rai har sai da ya kama ɗan uwansa ya kama kanshi a wata aya wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama kansa ya kama geminsa yana girgizawa Allah tattabi'ani afa ataita amri yanzu abinda kai kenan ka je musu me yasa da kage sun saba wa Allah me yasa baka kyale su ba ka biyo ni shi ce nayi irtikabu akhaffi dhararain ne na ga cututtuka guda biyu sun afku to sai na ga wacce ce tafi sauki innal labiba idza bada min jismihi maradani mukhtalifani dawal akhfa mai hankali idan cututtuka guda biyu suka afku a jikinsa to kallon wacce ce tafi haɗari yake yi sai ya fuskance ta ya fuskance ta a magance ta ita kuma wadda bata kai ta ba sai a ci gaba da haƙuri da ita sai a ci gaba da haƙuri da ita to abinda nayi kenan inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il wa lam tanqub qawli sai na ji tsoron ka raba kai ne ku duba shirka ake yi amma ya ji tsoron kai ya raba kan al'ummarsa al'ummarsu sai ya zaɓi wancan ya zaɓi ya ci gaba da zama a cikinsu ya cigaba da wa'azi bai bi annabi musa alaihi salam ba Shi ne a can Allah ya ba annabi Musa labarin cewa ka san halin da al'umma ka suke ciki ya Allah na baro su lafiya lau kuma shi yasa ma ne na taho da sauri wa ajiltu ilayka rabbi litarda na zo wajenka da sauri ya Allah saboda ka yadda da ni kuma ka yadda da al'ummata shi to fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as Allah ya bashi labarin amma bai firgice ba sai da ya zo ya gani Shi shine ma'aiki sulsun ya ce laisa alkhabaru kal mu'ayyana gani ya kori ji to Allah shi kyauta to shi wani yadda yajidu kun gilfa su samu kaushi a tare da wasu. musulmi Allah ya siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ne taushin hali ne amma kuma shi ake ba umarni na qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza a wata aya an kore wa manzon Allah da sama gilfa fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل هذا أنا أنكوري ومن ذا الله سلم منه an ce ba kalbi ba bane ghalizal kalbi gawa da sahabbai masu imani ga mummunai babu riza a tare da su manzo Allah salama in uwansa sahabbansa musulmai waɗanda suka yi imani da Allah manzo Allah sama yana tausasa musu yana musu sanyin hali yana bin su a hankali a wajen yi musu bayanin yadda za su bauta wa Allah subhanahu wata'ala amma kafiri da ya bijire to shi an umarce shi an umarci manzo Allah sama cewa ne da cewa waghluz alayhi waghluz alayhi ka tausasa musu hali domin idan babu wannan gilza ba za a iya jihadi ba dole sai da alquwwatul ghadabiyya sannan mutum zai iya yaki na musulunci in ba shi ba za a iya yi ba mai raunin zuciya ba zai iya yi ba yanzu mutumin da zai ce maka ba zai iya yanka kaza ba akwai mazajen da za ka samu wai ko kaza wai ba za su iya yankawa ba a Allah ne ce a yanka kaza so daga sai ka yanka ta Allah ya ce a yanka rago ka yanka Allah kuma ya ce a yi mubaraza a yi fito na fito da waɗanda suka yi fito na fito da shi waɗanda suka yaƙe shi umarnin Allah kake bi to kaga shine wannan walidu kum gilfa wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin kuma ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana tare da masu takwa waɗanda suke tsara dokokinsa ba su zaɓe wannan ya musu eh su tabbatar wannan bai musu ba su ki tabbatar a yau duniyar da ake ciki duniya ce wacce take ba ta da adalci duniya ce da ba adalci a cikinta kafirai sun yi cincirindo a kan musulmai duk inda suke ko kai tsaye su suke yaƙan musulman a china nan da kake jin ake ba da labarin nan china ƙasa wani ƙasa china nan da kake ganin ta tana da kirki to wallahi in ka je ka ga wasu musulmai rayuwar da ake takura wa musulmai a wasu jahohin na china addinin musulunci ya shiga china da wuri in addinin musulunci bai riga a ƙasar china bai riga zuwa bai riga shiga ba kafin najeriya to za su yi kankanka musulunci ya daɗe a china a gabashi gabashin duniya amma musulman china da yawa ba su da yanci wanda ya kamata su samu na addini an yi lokacin da wasu jahohin hana azumi a karkayi a china ana hana musulmai su yi azumi wanda yaƙi ne yaƙi ne ko kuma su yi amfani in ka taho rasha na da nata me yasa rasha ta yarda ceceniya ta samu yanci ta ta yaƙarta irin yaƙar da ta yaƙin da take wa ukraine ko fiye da haka sannan ko su amfani da iku-iku su haɗa ku faɗa in ka duba abin da ke faruwa a ƙasar sudan ƙasa mai albarka ƙasa mai alkhairi yanzu a ce maka doktocin Najeriya waɗanda suka samu doktora ɗinsu suka yi digiri na uku a Sudan filayi a ƙidaya kana jin guda nawa ka samu kana jin dai gasu na Sudani Sudani daktawa na Sudani doktawa na Sudani gasu ba su da iyaka wannan alkhairin Sudan ne wannan abin da ya shafi malaman addini banda kuma abin da ya shafi fannonin rayuwa likitoci lokacin da ƙasar ta rikice shekaru biyu da suka wuce kusan azumin nan ne aiko ya kaga yaranmu ya wani irin hali suka shiga to ƙasa tana nan har yanzu ta ɗaiɗaice kowa ya watsa ya ba ƙasar kuma har yanzu yaƙi ake a cikin ƙasar sojoji kuma waye shirya kafirai suka shirya su tsora musulmai akan keken ɓera a ziga ka ka yaƙi ɗan uwanka ƙasarku da babanka da baban shi kakanka da kakan shi suka haɗu suka gina wannan ƙasar a zo a ziga ka ku ƙasa ka kasa zama ya kasa zama iyayenku su kasa zama 'ya'yanku su ɓalɓalce matanku su lalace ko yaƙi na su zo <clears throat> irin wanda yake faruwa a filistin yanzu ba a fi wata biyu ba fa ya kai wata biyu da yin sulhu aka ce an yi sulhu ta wuta to ji ba abin da yake faruwa daga shekaran jiya zuwa jiya na bama ba mai da isra'ila take zuba wa 'yan uwanmu ba. kuma duk wannan yana cikin abin da <coughs> sai a ce musulmi kasi magana jihadi yanzu ta kai ma koye-koye fa ake yi a wani wajen yanzu ba za ka wani tafsirin ba wannan bayanin da muka ce wa fi fikum gilza ɗan nan sai dai a shashafa ko ka ƙi fassara aya ka wuce ba ka ba jami'an tsaro za su zo su ci gaba da kai wannan ina adalci a ciki yanzu wannan duniya akan adalci ake tafiya hmm? waɗannan filastinawan da ake kashe su ƙasar su ce ta gadon gado kowa ya sani Ƙasar su ce su yanzu ake so a kore aka ɗibo baƙi yahudawa aka gina musu ƙasa aka zuba su a cikin wannan ƙasar da an ɗan ba su yanki ne to su suna da mafarkinsu dama suna da promised land suna da al'adun ma'ahuda wadda suka ce Allah ya ba su ita a cikin attaura ta ce to a kanta suke aiki sai sun tabbatar da wannan ƙasar sai sun tabbatar da ita burin su kenan so da ka ba wannan sulhun da aka yi in ka kirga to ya fi dubu ya fi dubu irin shi shi sa al'allamatul qarabawi rahmatullahi alai hayyara sai yake ce mishi sarabu salam Sarabu salam wa salamus sarab yace zaman lafiya ne na na kawalwalniya irin ruwan nan da kake hanga a titi a kwance idan rana ce rana ana tafiya sai ka zo sai ka tarar da ne yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta hulun ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ka zo sai ka ga ashe ba komai bane a wajen to irin shi shi ne wannan sirabus salami to shine abin da ke faruwa sai ka in musulmi ba su koma asalin yadda Allah maɗaukacin sarki yake son su zauna ba wannan walakancin zamu ci gaba da ganin shi a daidai wannan lokacin ma wasu musulmanmu musulmai da sunan su ahalus sunna ne cewa suke yi hamas da suke yakan yahuda wannan ba Allah kan ya taimake su musulmi ya taimaki ya rika roƙon Allah kada Allah maɗaukacin sarki ya taimaki ɗan uwan shi akan kafiri duk bid'ar da ne bid'a yake yi ba zai taɓa zama kamar kafiri ba haka shekul islamun kemiya ya faɗa duk bid'ar da mai bid'a yake ba zai zama kamar asalin wanda bai taba imani da Allah ba so duka ya kamata mu zo muna da fiqhul muwazana na auna abubuwa Allah ka ganar da mu wannan 'yan uwa mu kuma da ake azabtar da su ya Allah ka ba su mafita Allah subhanahu ta'ala ka taimake su akan abokanan gaban mu kuma abokanan gaban su kuma abokanan gaban ka ya Allah wannan ita ce haƙiƙar da wajibi ne kowane musulmi ya fahimce ta Allah ya ba su mafita Allah ya kawo musu nasara wannan baƙin ciki da damuwa da suke ciki Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu karshen su ba mu da abin da mu iya musu in ba mu musu addu'a ba abin da muka mallaka kenan kuma addu'ar ba rena ta ake yi ba ƙwarai da gaske to shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da shi الفائدة fa'ida ta hamsin da biyu, أنها من أسباب الانتفاع بالآيات taqwa na ɗaya daga cikin sabubban da ake amfanuwa da ayoyin alƙayoyi da su da su sabubban da ake amfanuwa da ayoyin Allah suna da yawa to daga ciki akwai taqwa wanda yake fahimta ayoyin Allah kala biyu ne mun sha bayani akwai ayatul kauniyya akwai al'ayatu alqur'aniyya ko su ce al'ayatul mashhuda da al'ayatu maqru'ah akwai ayoyin da ganinsa ake yi ayoyin da ake ganinsu irin ayoyin da aka ba in an ce aya alama al'anitul alama alama da za ka kalla ka tabbatar da akwai Allah to su ne al'ayat to al'ayatul mashhuda ko al-mushahada su ne ayoyin da kace iya ganinsu wa min ayatihi al laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون daga cikin ayoyin da za a kalla a tabbatar da akwai Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa ka a hada shi da kowa a cikin bauta akwai al-lail wan nahar dare da yini ku duba yadda dare ke juyawa hmm? yughshi shi laila ya ya yatlubuhu hasita قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون في ألا هدى منسوا Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mana su kuma suna neman juna wata rana wasu lokutan sai ka ga yini ya fi tsawo wasu lokutan kuma sai ka tarar da dare ya fi tsawo kuma kowanne da fa'idarsa dare na da fa'idarsa yini na da fa'idarsa da taskunu fiye aikin laili wai tabtabu min fadli aikin nahari waje annan laila libasa وجعلنا النهار معاشا da daddare sai ka ji tsit kowa ya tafi idan ka ga mutane a kasuwa ana ta kukuku, sai ka ce wannan duk ina za su koma kuma daga baya da za ka zo kasuwan nan da daddare sai ka ga ba kowa sai masu gari shi ne ba kowa tsit kowa ya tafi ya samu ne shakanan ya samu natsuwa a can inda yake da rana kuma ai ta fagan-fagan irin yanzu da sallah ta kusa an ka shiga kasuwannin mu masha Allah sai ga kawai wani ba yadda za ke tafiya ba ka gobi jikin wani ba a wasu kasuwannin jikinka sai ya goji na wani duk jama'a Allah ne ga sunan duk halitta Allah ne an zo an cika kage da yini kenan to waɗannan ayoyin Allah ne wa shamsu wal da kuma rana da wata rana na ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin Allah hmm? wata na cikin alamomi manya-manya na tabbatar da cewa Allah Allah shi sai aka sanya shi zama mai sanyi ita kuma aka sanya ta zama mai zaki haka suke kuma duk a sama suke suna rayuwa a inda Allah kullum fi falakin yasbahu inda Allah ya aje su yace su yi tafiya ne suke tafiya ba wanda zai tsallake inda Allah madaukakin sarki ya bashi umarni saboda su su su su ba mukallafai bane su musakharai ne su Allah ya huwace su ya huwace musu da'a kawai shi yasa da ita sama da ƙasa ma aka ce musu itiya tsawon aukara suka ce a cina ba'i'i da Allah ya halicce su yace ku zo dole ko kuma ku yi da'a sai suka ce mun zo dan da'a <clears throat> to to shine wannan da haka waɗanda suke fahimta waɗannan ayoyin na Allah su ne wa su ne masu takwa su kaɗai suke iya fahimta ayoyin Allah yanzu wani daga cikin wani ne imani ne takwa idan ya shiga jirgin sama yana da bambanci da wanda bai jin magana kafiri ko kuma wani eh, mai sabo suna da bambanci kai da ka shiga jirgi kawai ta dabburi za ka riƙa yi kawai kana tuno da ayoyin Allah kana kallon su musamman ka tsaya ta wando. kana kallon yadda giragizai suke yanzu kun zama ku kuke saman giragizai giragizai ga sunan a shimfiɗe a ƙasan kawai za ka yi ta dabburi. amma ya ya ya ya ya ya wanda yake mai saban Allah yake ba abin da ya dame shi shi yasa wani in zai sha in zai shiga jirgin ma wai saboda kada hankalin shi ya tashi kawai sai ya samu wata kwaya ya sha ko ya sami giya ya sha amma mai imani da Allah subhanahu wataala yana yi yana tadabburi yana kallon ayoyin Allah shi kan shi jirgin ayar Allah ne nisfuhu tayrun wa nisfun bashar ya laha min ajaibil bashar shi rabinsa mutum rabinsa tsantsu aikin da jirgin sama yake irin aikin ɗan adam sannan kuma ƙira halittar jikinsa halittar tsuntsu shi jirgin sama akwai ban mamaki cikin ababen da Allah ya ba ɗan adam dama ya ƙira shi to kaga shi ne wannan so da waɗanda suke amfaniwa da ayoyin Allah al'ayatul kauniyya qabla al'ayatul matluwal qur'aniyya kafin ayoyi na karantawa su kalla wanda yana ɗaya daga cikin abin da ake wa mutane wa'azi da su Allah ta'ala a cikin alqur'ani yi amfani da al'ayatul mahsusa domin ne wusuli ila al'ayatul ma'anawiyya ku kalla hmm? ku kalla sama da ƙasa waye ya halice su ya suke hmm? ba su sama ba ta da matokari ba a taɓa jin ranar da ta huje aka ce a zo a yi taro-taro a tattara kuɗi a yi ajo a tara kuɗi a ji a leƙe ta ba amma ɗan ɗakinka wata rana kawai sai ya huje ya hana ka bacci tsi ana ruwan sama nan ya huje sai ga mutum ya canza wajen kwanciya can masu tsiri ne ta zubowa ruwan sama amma sama ga ta nan da girman ta la khalqus samawati wal ardi halkin min ya sanan waɗanda suke fa'idantuwa da waɗannan ayoyin na Allah waɗanda ake ganin su to su ne masu takwa shi yasa al'ilmu ya du'u ilal iman idan aka yi sa'a mutum ya zama yana da takwa kuma sai Allah ya bashi ilimin kimiyya to ba wanda yake amfanuwa da ilimin kimiyya kamar sa kwarai da gaske da za ka aje mutumin da ya karanci kimiyya kuma ya san Allah a wajen fahimtar ayoyin Allah da kuma wanda shi ne imani ne amma bai karanci kimiyya ba to wancan mai kimiyyar ya fi karuwa, ya fi fahimtar abubuwa da tsirruwar da ke ciki da girmama Allah da gane cewa lallai Allah Allah ne ka samu likita wanda ya zama masanin masanin embryo dan ciki dan tayi da yadda ake halittarsa kuma yana da imani to wannan ba za ka hada shi da wanda bai karanci bai san bai karanci waɗannan abubuwan a ilmance ya gansu ba Allah ya ƙara mana imani allah ta'ala Allah yace inna fi ikhtilafil layli والنهار وما خلق الله من السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل للي أتكن سسابا والدري والنهار دين سابا وسو dare ya zo lokaci kaza yini kuma ya zo lokaci kaza wama khalaqa Allahu fi samawati da abinda Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin sammai na mala'iku a sama suke na wata na taurari na rana hmm? haka saman manan nan ta kusa sama ta ɗaya abinda muke iya gani na giragizai da hadari wal da abinda Allah madaukakin sarki ya halitta a saman ƙasa da kuma cikinta? yanzu yanzu inna fi inna fi tahta inna inna fi dakhil al ardi ummaran fa a cikin ƙarƙashin ƙasa akwai waɗanda suke rayuwa ba ka mamaki wata ran kana gina kana haƙo kana haƙa kawai sai ka ga wasu ƙwari can ƙarƙashin ƙasa fa bi nafsak ta tatagazza wa ta haya. ya kamata ka tambayi kanka ka ce wai waɗannan me suke ci suke rayuwa can ƙasa ana ana haƙa za ka gansu kawai can ƙasa sai ka gansu banda tekuna da Allah ta'ala ya halitta ya zuba halittu mabambanta wanda masu ilimi suna ce mana eh, halittun ruwa sun fi halittun tudu yawa halittun ruwa ayin eh, abin da zai sa aka gazgata wannan wannan wannan haƙiƙar ne kifayen da ake ci ka duba kifayen da ake ci mala ka ana cin kifi sannan ka duba kifi ɗaya da irin kwanda take fitarwa kuma duk a ƙyanƙyashe su Sai ka san halittu to kifi kai ka ɗauka jinsi ɗaya ne jinsi ɗaya ne na halittun ruwa to la'ayatin liqaumin yattaqun waɗannan a cikin su akwai ayoyi Ana alamomi na tabbatar da Allah Allah ne shi kaɗai cancanta abauta masa kuma bai yi kama da kowa ba liqaumin yattaqun da mutanen da suke da taqwa duk wanda yake da taqwa to shine yake amfanuwa da ayoyin Allah yake gane su ya ƙara gaggata Allah amma wanda bai da takawa shi kenan ne shi kenan zai ta ya kara ma abin nan eh, shiga cikin dawa shi yasa idan kimiyya ta zama ba hannun masu takawa ba to sai a ta aikata abubuwa ta kirkira abubuwan da suke na saban Allah yanzu abubuwa nawa nawa ake kirkirwa ko kimiyya ta zama bala'i ga mutane ga ta duniyar tana ci gaba a kimiyyance amma rayuwar mutane kuma na kara shiga wahala yanzu wace irin kimiyya ce ake bada labari ka zo kana cewa za a kirkiro rabat rabat ɗin da zai sa mutane dubu kaza ta rasa aiki kai wannan rabat Allah kada ya kawo shi ne amfani shi har a zo ana yin wani tatutiya da shi ne amfani shi da zai sa mutane cikin bala'i ai kimiyya ya kamata ta yi wa ta yi wa dan adam hidima ne ta ƙara sa shi ya ƙara jin daɗin rayuwa ba ta sa shi a cikin kunci ba ba ta sashi a cikin kunci ba wani wani masanin kimiyya ƙasar faransa da ya samu kyautar nobel nobel prize tun wajen alif ɗari tara da arba'in da wani abu alexis carrel ya rubuta littafin sa al'insanu zalikal majhul man the unknown a ciki dai waɗannan bayanan tun a wancan lokacin cewa kimiyyar da ɗan adam yake yake ta tutiya da ita a wannan zamanin kaga karni na ashirin fa yake magana ba karni na ashirin da ɗaya da muke ciki ba tun karni na ashirin da ɗaya ashirin kai yake cewa fitinar da kimiyya ta kawo wa mutane saboda babu tsoron Allah a cikin masu yin ta to ya fitinar tafi alherin sai bayanai masu kyau so daga ashe masu kimiyya kamata ya zama masu takawa masu tsoron Allah a sami likita mai takawa a sami injiniya mai takawa eh, duk abin da za a kirkira to ya zama ana kallon abin da zai dace da rayuwar ɗan adam ta duniyarsa ta ingantu sannan kuma kai kan wannan kimiyya ta hana mishi samun lahira hana mishi samun lahira yanzu da yawan mata a wasu ƙasashen ba su haihuwa ba su haihuwa kawai mace idan lokacin haihuwar ta yi ididin e ta yi zai tafi asibiti kawai wannan ibada ta ta haihu ta yi nakuda har manzo Allah sama ya ba ta lamuni idan ta rafi ta sanadiyar wannan shahada za ta yi ita ba za ta yi ba ba za ta taba jin wahala ba ita ba ta yi da ta ji wannan ta sha wahalar da ake sha ba to kaga duk wannan kimiyya ce kimiyyar da babu Allah a ciki amma kimiyyar da akwai Allah a cikinta aka yadda cewa kayan Allah ne ake tasarrufi a ciki to ba za a yi wa Allah sabo da shi ba domin cikin cikin cikin qawaidu shukuri ƙa'ida ta biyar ita ce Allah yi usallahu Allah yi usashi Allah usa Allah ya aki an ashakirul mashkura fi ma an'ama bihi alayhi kada mai godiya ya sabawa ya amfani da abin da wanda ya bashi wannan abin ya amfani da shi wajen saba masa Alfa'idatu الفائدة الثالثة والخمسون أنها من أسباب ولاية الله يا muku wi, wani mun yi bayani ranar kan bambanci tsakanin walaya da wilaya in an ce wilaya shine shugabanci in an ce walaya shine soyayya to annaha lallai ita taqwa min asbabi walayati Allah tana cikin abin da ke jawo bawa ya samu soyayyar Allah Allah ya jibince shi ya ƙaunace shi wa yantafi biha al-huzn wal khawf kuma da taqwa al-huzn damuwa wal khawf da tsoro suke tafiya idan ana da taqwa to babu khawf babu babu huzn qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ku saurara yadda lamarin yake inna awliya Allah wallahi masoyan Allah la khawfun alaihim ba su da tsoro ba su da tsoro a game da abin da za su je su taras wala hum yahzanun sannan ba su da damuwa akan abin da suka bari a baya Su waye su alladina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suna tsoron Allah suna tsara dokokinsa man kana lillahi man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliyyan duk wanda ya imani da Allah kuma yake takfatu wannan waliyyi ne masoyin Allah ne daga nan sai ta samun matsayi a wajen Allah tun daga mataki na ƙurba har ya samu mataki na mahabba tun daga mataki na kusanci sannan ya samu mataki na masoyi na musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala an sha bayani kan wannan sau da haka wannan aya ce mashuriya an sha sharhinta an sha bayaninta الفائدة الخامسة والأربعون أن للمتصفين بها البشرى في الدنيا والآخرة للي وأن سقط سبحانه دا تقوى سنة دا بشارة تن أدونيا وكما سنة دا بشارة على هرة تايا بشارة ذات تبت أدونيا شيني تهنيا مفرق تهنيا مفرق مفرق بشارة إما أن يرى وإما أن يرى له ko kai ka gani da kanka ko kuma a ganin maka mafarki na da tasiri a cikin musulunci abinda mafarki bai da tasiri a ciki shine shari'a ba a kafa hujja ta bautar Allah da mafarki bayan annabi sama ya rasu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi mafarki manzon Allah ta sama a bashi labari sai Allah ya tabbatar masa da wannan mafarkin cewa haka yake shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ru'ya ko ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa mafarki wani yanki ne daga cikin kaso 46 na annabta shi yasa daga cin abin da Allah ya fara wa manzo Allah ta sallama wa'ayi da shi shine ar-ru'ya salihatu ko ar-ru'ya sadiqa to manzo sama ya zauna a cikin sahabbai suna mafarki su bashi labari manzo Allah sama kuma ya tabbatar da fassarar mafarki wani zubin ma ya ba su dama cewa su fassara annabi ibrahim alaihi salam ta hanyar mafarki aka umarce shi yanka ɗansa يا بني إني أرى في المنام أني أذبهك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذا أقول مفركي شيئا صدق أهل السنة والجماعة باتا إنكار مفركي أئناني مفركي بي لتاثيري shine bayan manzo Allah sama ya rasu sai wani ya zo ya ce yi mafarki ya ce an bashi wani abu kuma ƙari a bisa abinda shari'ar musulunci ta tabbatar a zamanin manzo salama an yi mafarkin kiran sallah Abdullahi ibn Zaid ibn Abd rabbi radiyallahu anhu yi mafarkin kiran sallah kafin su sayyidina Umar yayi amma bai ba wa manzo Allah sama labari ba sai da abdullahi ibn zaid ibn amr abdi rabbi yayi manzo sun ya ce inna hada ya haqqin shi mafarkin ka na gaskiya ne wannan lafuzan da kaji na kiran sallah allimha bilalan fa innahu anda sautan minka ka koya wa bilalu ya rike kiran sallah domin bilalu muryarsa ta fita ka zaki shi ce kaga mafarki ya tabbata kenan a bayan rasuwan manzo Allah sallama babu wani wanda zai zo ya ce an bashi abu kaza ya gani yanzu cewa yanzu ga wata nafila ta musamman da mutum zai rika yin ta a ranar kaza ga watan kaza za a ba shi lada kaza wannan yana daga cikin asbabun tisharil bid'a daga cikin sabubban da suke jawo bid'o'i a cikin al'umma shine bina'u al-ahkam ash-shar'iyyati 'ala rua gina hukunce-hukuncen shari'ar musulunci akan mafarki mafarki wani ba yi mafarki dubu ba kafin asuba tun da kwance shi da daddare to amma mafarki bayan manzal sama ya zama bishara ne bishara tabbatar da abin da dama yana nan a cikin shari'a isbatu ma sabata fi shari'ati qabla khatmiha tabbatar da abin da dama tabbatacce ne a cikin shari'a ina misali Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma. ya ba da fatawa cewa a yi hajjin muta'a a yi hajjin tamattu'i shi ne mutum ya shirya daga miƙaci cewa umara zai fara yi in ya gama umararsa daga nan sai ya kwanci haraminsa ya ci gaba da rayuwarsa sai ranar takwas ga watan zulhijja yau mu to daga nan sai kuma ya zo sake niyya alhaji hajji wannan tamattu'i an kira shi da tamattu'i saboda ya biya ɗaya kuma ya ibada biyu shi yasa shi kan shi kiran ana ce masa tamattu'i saboda biya ɗaya kai ka tafi zuwa ɗaya kai amma kuma ka sami ibadu biyu ibada ta umara da ibada ta ne ta hajji shi ke na na abdullahi dan abbas ya da fatawar cewa ita ce shine nau'in hajjin da ya fi, kuma wannan shi ne daidai sabanin fahimta na Umar radiyallahu anhu yana ganin ifradi shi yafi kenan sai wani tabi'i ya je ya tamattu'i sai ya kwanta mafarki ya kwanta bacci kawai sai mafarki wani ya zo yana ce masa hajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbala hajjin ka kubutaccen hajji ne kuma sannan umrar da tamattu'in da kai Allah ya ansa kaya aikin umra sannan kai aikin hajji a lokaci guda zuwa ɗaya ya zo ya ba abdullahi ɗan abbas labari abdullahi ya kabbara ya ce allahu akbar sunnatu abil qasim sallallahu alaihi sallam. ya ce allah girma ya tabbata ga allah ce sunnar annabi sallama ka dace da ita ka ga bishara kenan wani ya maka kyakkyawan mafarki ko wani ya rasu sai wani ya mafarki ya ganshi a cikin kyakkyawan kama wannan duk ana ansa ana ansa wani ya rasu misali sai wani ya bacci sai ya gan shi ya gan shi a cikin aljanna ya gan shi gashi nan ga gidan shi ga na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya tabbata mutum ya kwanta bacci ya mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi sifatihi da siffofin manzon Allah ta salama. ba kuma in ya gama tsaf ya ce ai ya ga manzon Allah sallallahu sai ya ce ai ya bashi wani salati ba to ka ta mafarkin ka wannan ru'uya, ru'ya sarat batilatan wannan mafarkin na ka ya zama na banza a'a ka ga manzon Allah ta salama. mutun ya ga manzon Allah sama misali ya ganshi da siffofinsa shi yasa ake kiranta shama'il muhammadiyya ake kiranta siffofin manzon Allah sama a san shi mutum ya yi mafarki ya kwanta bacci sai ya mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai har manzon sama ya masa magana me yace masa ce masa ka kula da salatun duha ka kuwa salatun duha akwai ta a musulunci ko babu sallar walha akwai ta ko babu hadisan salatun buha suna da yawa har Alimamu imamu Suyuti sai da ya juz'i kai juz'un fi a ahadisi salatun buha. to kaga wannan tabbataccen abu ne sabon abu aka bashi ba sabon abu aka bashi to wannan ire-iren wannan mafarkin tabbatacce ne a shari'ar musulunci shari'a ta yi to shine bishara shine lahumul bushra fil hayatid dunya za su mutu tun kafin su mutu lokacin da mutum zai mutu kawai shi ke nasi a masa kashafi a yayi masa kawai a nuna masa gidan aljanna shi ma fil hayatid duniya ne wallahi wasu lokacin da za su rasu lokacin ake ake ko za su rasu da yan kwanaki da yawa bilal radiyallahu anhu ai abin da ya rika gani kenan bilal sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa kawai sai aka je cewa gadan alqal ahibba muhammadan wa sahba gadan alqal ahibba muhammadan wa sahba gobe zan haɗu da zan haɗu da masoya suwa annabi sama da sahabbansa bilal ya rasu a filistin domin bayan rasu man sama ya ban madina fidi ya zo to kaga ya mafarki ana gobe zai mutu ya rika faɗin haka gadan alƙal ahibba muhammadan wa sahaba gadan kaga bishara ce to ya irin waɗannan suna nan su ne lahumul bushra fil hayatid duniya wa fil akhirati sannan suna da bishara a lahira bishara a lahira zai a cikin su musu kudul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanu ku shiga aljanna kawai ba ku da tsoro sai Allah ce la tabdila li kalimatin lahi ba wanda ya isa canza kalmomin Allah abinda Allah ya riga ya rubuta cewa zai faru sai ya faru bisharorin da Allah maɗaukacin sarki ya yi wa mutum bisharori ne na gaskiya domin Allah baya alkawari ya tada wannan alkawarin nasa Allah bai alkawari ya tada alkawari Allah ya ce ya baka aljanna da ƙur'ani, to ba za a ja wani labari da wata kissa ta kora wannan abin da Allah ya ba wani ya ce shi dan aljanna bane zalika huwa al azim lallai wannan shine rabo wanda yake mai girma da Allah subhanahu wata'ala zai ba mutum a matsa bishara a duniya kuma ya samu bishara a lahira Allah ka sa mu zama masu takawa Allah maɗaukakin sarki ka mu zama mun samu bisharar nan duniya da lahira wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ta ce muku za mu ƙara gudu